yayin da al'ummomin da hare-haren boko haram ya raba da gidaje ke ci gaba da koma garuruwan su za a kwato daga hannun iminiga masu tada kayar bayan yanzu haka gwamnatin najeriya ta malashi takwabin taimaka waɗannan al'ummu ne ta hanyar gyara musu muhallansu da kuma tada koma da yankin arewa masu gabashin najeriya wannan yunkuri na tada koma da made na fa cikin kasafin kuɗin bana ne da shugaba buhari ya rattaba wa hannu cikin kwanakin nan batun da ku hadimin shugaban ƙasar ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare honorable bayan ba fitar hassan ke ma cewa shuka kamar geran hanya na bilicin zuwa bazaman da kana tantsane dan abun nan sun sun rusa shi wannan gadan akwai kuma daga micika zuwa gula wannan mata samu shiga akwai zin zuwa mayo balwa numan wannan mata samu shiga in ka zo bangaren lantarki ma na san akwai yoga distribution company ma ta samu shiga ta samu wani kasafi na musamman akwai kuma karasa ayyukan lantarki da na sani da ake da shi a wajaje guda biyar da kokari da roko da shi sakatarin gwamnatin tarayya injiniya babaci jamila wanda ya yi wa shugaban kasa kuma aka samu shiga su akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda shida da wa'annan abun ya shafa ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai akwai gera makarantu ana kan yin su akwai gera dukkan police station da yake wa na biyu ana kokarin gera saboda mu samu samu civil order akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar ama wajen eh, kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi ga wannan area da suka shafa musamman. To koshin ina kwana ne game da wasu manyan ayyuka kama daga hanyoyin zuwa makarantu? Hanyar layo daga hadimin shugaban kasan. Na domin yola road phase dinnan yana damu mutane musamman a gombe zuwa kaltungo wanda shi sakatarin gwamnati ya yi kokari an sa cikin wannan kasafi akwai geran hanyar cam zuwa numan wanda kaza sane da shi wannan ma ya samu shiga akwai yola zuwa mobi wannan ma ta samu shiga akwai numan zuwa jalingo akwai mararaban mobi zuwa micika akwai gombe numan section b ga an samu shiga hanyoyin manyan hanyoyi da za a gyara wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da kwato yankunan suke ci gaba da komawa tare kuma da yaba irin tallafin da suke samu a yanzu. Suna na Alhaji Muhammad Hassan Oscar, alhamdulillah mun gode Allah da aka samu na shugabancin ƙasa daga lokacin da Muhammadu Buhari su hau shugabancin ƙasar nan yan tare kayan baya an ragu mutane suna ta koma gurarensu. yanzu har abin da ya rage banda lakar gama mutane micika hon maiha duk sun koma gidajensu ina godewa federal gamman mata kalimar sakataren gwamnatin mu na najeriya babacir abin mu mutane mu anan shine bamu da hanya bamu da ruwa ba mu da wuta yan ta da kaya da baɗin da suka lalata yanzu haka ma dai tuni majalisar dattawan najeriya ta soma zama domin jin ra'ayoyin jama'a game da batun kafa hukumar kula da farfado da yankunan arewa maso gabashin najeriya wato north east development commission ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya